faças isso todos os dias à noite. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata ɗaya ga watan Agusta na shekarar 2023. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa wasu 'yan jamhuriyar Nijar da ke zaune tsakanin Nijar iyakan Nijar da kasar sun fara kokawa kan tsakanin Najeriya da kasar sun fara kokawa kan yadda farashin kayan abinci ya tashi. Za kuma a ji halin da direbobi masu jigila tsakanin Nijar da makwabtanta suka shiga sakamakon gargami iyakoki da kasashen kungiyar ECOWAS suka yi. bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman akan yadda 'yan kasar Najeriya 'yan kasar Nijar a Najeriya ke ci gaba da mai da martani akan juyin mulkin da sojoji suka yi amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yau Talata ƙasar Faransa ta ce za ta fara kwashe 'yan ƙasarta da ma 'yan ƙasashen Turai daga niger yayin da aka doshi mako guda da sojoji suka kwace iko a ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana cikin wata sanarwa da ta fitar cewa ta yanke shawarar kwashe 'yan ƙasar ta niger ne sakamakon harin da aka kai wa ofishin jakadancin ta da ke birnin Yamai da kuma rufe sararin samaniyar ƙasar. Lamarin da ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta ce ya hana 'yan ƙasar ta samun ficewa daga ƙasar a karin kansu. shi ma ministan harkokin waje na kasar italiya antonio tujani ya sanar ta kafar sadarwar zamani a yau talata cewa kasar italiya ta tura jirgi domin kwashe 'yan kasarta daga birnin yamai kungiyar ecos dai ta kakaba ma sojojin da suka kifar da gwamnatin muhammad bazum jerin takunkumai ta kuma ce za ta yi amfani da karfi wajen mai da haɓararren shugaban bisa kujera muddin sojojin ba su mai da shi ba amurka da kungiyar tarayyar turai duk sun yi kiran da a gaggauta mai da shugaba muhammad bazum. bisa kujerar shugabancin kasar ta Nijar. A wani bangaren kuma sakatare janar na Majalisar dinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana matukar damuwa dangane da rahoton kama jami'an gwamnatin Nijar da dama. Mai magana da yawon Guterres ya ce sakatare janar na Majalisar dinkin Duniya ya yi kiran da a tabbatar da kiyaye tsarin kare hakkin ɗan adam na duniya da mai da tsarin demokuraɗiyya a ƙasar. Sakatare janar din ya jaddada mahimmancin wato ya jaddada mahimmancin ba da kariya ga fara yaran hula da tabbatar da ganin tallafin jin kai ya kai ga mabukata a ƙasar ta Nijar. Kamar yadda mai magana da yawun nashi Farhan Haq ya shaida manema labarai. ya kara da cewa majalisar ɗinkin duniya da ɓangarorinta na ayyukan jin kai za su ci gaba da kasancewa da kuma gudanar da ayyukansu a Nijar. Mutane fiye da miliyan hudu ne a Nijar ke buƙatar taimakon jin kai. su kuwa kasashen mali da burkina faso da ke makwabtaka da kasar ta niger waɗanda ke ƙarƙashin mulkin soji sun fita da sanarwa haɗin gwiwa ne a jiya litinin cewa duk wani matakin soja da za a ɗauka a ƙasar niger to fa tamkar ƙaddamar da yaƙi ne akan mali da burkina faso ita ma ƙasar gini da ke makwabtaka da niger ɗin wadda ita ma sojoji ke shugabantar ta ta bayyana a adawar ta ga takunkumai da yiwuwar ɗaukin matakin soji da ƙungiyar ecos ɗin ta ɗora ƙasar niger. A fara bikin ranar shayar da mama ta duniya a yau talata masu fafutukan kare hakkin yara sun yi kira da a ci gaba da shayar da jarirai nonon uwa a matsayin abu mafi dacewa domin kare yara kanana daga cututtuka da kare rayuwarsu. Ƙungiyar lafiya ta duniya da asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce shayar da jarirai nonon uwa zalla zai iya kare rayukan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar su dubu ɗari takwas da ashirin a kowace shakara. bangarorin kula da lafiya na majalisar ɗinkin duniya sun bayyana cewa za su ci gaba da yada sako wato mahimmancin shayar da yara ƙananan nonon uwa an bayyana samun ƙarin masu shayar da nono zalla da kashi goma bisa adadin maki 48 a faɗin duniya a sama da shekaru goma da suka wuce sai dai an bayyana cewa duk da haka adadin bai kai yadda aka kiyasta samu na kashi 70 daga cikin ɗari ba inda aka ƙara yin kira ga iyali da al'ummomi da wuraren aiki da su taimaka mata masu shayarwa babbar jami'ar ayyukan tuntuɓa a ɓangaren cikai auto a bangaren cimaka ta yara kanana da jarirai ga kungiyar lafiya ta duniya nana chad ta ce mahimmancin shayar da jarirai da kananan yara nonon uwa tamkar shakar iska ne da cin abinci mai gina jiki da take magana ta kafar sadarwar skype daga sydney ta kasar australia nana chad ta kara da cewa yadda yara kan fara cin abinci a duniya na da matukar mahimmanci ga rayuwa ta ce zai yi wuya mata da suke shayar da nono zalla su kama da cutar sankaran nono ko ta mahaifa jami'ai a pakistan sun ce adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon banɗin da wani ɗan ƙunar bakin wake ya tayar a ranar lahadin da ta gabata yayin wani taron siyasa a yankin arewa maso yamma na ƙasar ya ƙaru zuwa 46 inda aka ce wani mutum guda ma ya rasa ransa a daren jiya hukumomin kasar dai sun karyata yawan adadin mutanen da suka rasu na hamsin da hudu da wasu kafafen yada labarai suka rika yadawa fashewar banɗin ya afku ne a yayin wani babban taron wata jam'iyyar siyasa ta addini jama'at ulama islam a garin har da ke shiyar kabilun barju kusa da yan wato kusa da kan iyakar pakistan da afghanistan a jiya litinin ne aka fara jana'izar waɗanda suka rasa rayukan nasu ƙungiyar masu tsatsauran wato ra'ayin islama sun ɗauki alhakin kai harin cikin wata sanarwa da suka fitar a jiya litinin a jiya litinin ne ministan kula da tattalin arziki na kasar croatia yulia sevredenko ya bayyana cewa kasar croatia ta warewa kasar ukraine dala miliyan 1.1 domin aikin cire nakiyoyi a gonakin kasar ta ukraine ofishin jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya ce daga cikin dala biliyan uku da miliyan dubu tara da ake nema domin ayyukan jin kai a ukraine an kai ƙasa da kashi talatin cikin ɗari a jiya litinin ministan tsaron ukraine ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya da kamfanin turkiya na bekar domin gina cibiyar gyara da kula da jiragen marasa matuki a ukraine Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu za mu fara da Najeriya, za mu fara da jamhuriyar Nijar. Yayin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma suka ɗauki matakin rufe iyakokinsu da jamhuriyar niger bayan da sojoji suka yi juyin mulki a makon da ya gabata. wasu al'ummomi da ke zaune a kan iyakar Nijar da Najeriya sun fara kokawa kan yadda farashin kayan abinci tashin goron zabi. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana. wannan iyakar ce da ke makale da tarayyar najeriya ta birnin kwanni yanzu haka aka zurtawa idanun gani ya lamarin takunkumin da kungiyar tattalin arzikin yammacin kasashen nahiyar afirka ecowas ko sai da da ta wajen guriyar barazanar kange iyakokin kasar da kasashen kungiyar zai iya kasancewa sai dai an zari ba gudu ba tuni kayayyakin abinci farashin su ya yin tashin nakiya kamar yanda wani dan kasuwa mai suna dan talo ya mini karin bayani. farashin abinci na kwanni ko a ce duka Nijar. Lalle yanzu da farashin shinkafa ya hau domin shinkafa ta yi tsada. Tun yanzu buhu ana sai da shinkafa goma sha uku da rabi. Domin ita shinkafa ta ci abincin talaka to yanzu kuma ita ta yi tsada. Sai na sai a ce ubangi Allah ya sauki tunda yanzu gashi shinkafa buhu shinkafa goma sha uku da rabi a sanar kilo ɗari ishirin. Tiya wajen ɗari guda shi da da ana sai shi mun shinkafa jika goma da rabi yanzu ga jika goma sha uku da rabi Allah tsare mu da ƙasar mu ta Nijar. Waɗansu 'yan ƙasa da ke zamne a wannan iyakar da ke gab da tarayyar Najeriya sun bayyana mini yanayin da suka shiga game da wannan hauhawar farashin kayan masarufi. Ibrahim Amingo, wallahi gaskiya wanga al'amari kam gaskiya isbillah sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma dai kamata yi mu talakawa ku 'yan kasuwa saboda allah da annabi muna roƙon ku rage muna wanga al'amari da ya shigo mu zan bai ɗai uwa ɗai uba ɗai ga ƙasa amma bai kamata ba wanga abu al'amari da ka gani wanga abu to ina na za mu sa kan wanga abu tsadacci maka gaskiya don magidaci hau ma wanda ba magidaci ba bai jin daɗin ta saboda ta shiga haddin rayuwar shi na canja yanayi ya riga ya shigo na tsadar rayuwa mu yanzu abin da muka fata ubangiji Allah ya sa ƙasar mu ta zamna lahiya waɗanga da kusantar da mana hankali ƙasa ubangiji Allah ya yi yayyafa ma abin ruwa sai dai a cewar magatakardan zauren 'yan kasuwa na ƙasa reshen birnin Kwanni cewa da Malam zakar Yawo Albakari na cewa karamcin kaya a cikin kasuwa ne ya haifar da wannan matsalar. Inda hau farashi ya hau ya hau gaskiya ne saboda kayan wasu sun yi kaɗan na ma cikin bisa kasuwa sun yi kaɗan kuma gashi kuma ga abin da ya faru shekaran jiya kuma gashi ya kan ganga da an ka ruhe kaga kaya ba su samu da mu ka samu daga cikin masu da yawo ka mu kwatano da Najeriya ita ga shaƙe mu sunan wasu ƙasashen musamman mu mu da su ba to gaskiya ana cikin matsala kaya nan sun yi kaɗan wanda a bisa hanya kuma ban zuwa kaga kaga matsala da aka ciki kaya sun hauna sun hauna kuma kan haka ta ɗauku ya farashi ya hau saboda kaya sun yi kaɗan bisa kasuwa bale yan kasuwa na yan kasuwa duk sun so sun sai da wani bai zo ko ko ba to ya samu wani shinkafa sai da shi maza maza in ya samu shi da sauki ya ba da sauri to yanzu kaga shinkafa kaga ba ala misali shinkafa da ta hau gaba gaba dai ka shinkafa mu ya duk shinkafa da muka ci nan ta indiya ce ka duk indiya ne to indiya ta dakatar da hidu shinkafa ta sai da ma da wata shida saboda shinkafa su ta kai ba yawa kai ga sabuwa ba kuma wadda gare tsohuwa ta abana ba ta ishe su ba saboda ka suka dakatar da hidushin kasu to ka inda matsala kuma yawanci nan shinka indiya ta kaci a zoke wannan lokacin iyakar nijar na kulle tun lokacin da aka yi juyin mulki ko da yake a cikin daren jiya na ga manyan motoci da ke girke a bakin boda sun samu sakowa zuwa cikin wannan kasar abinda ya sa na so in samu bayanin ko umarni ne daga sama iko a'a sai bai da shiga ta bata cin maruwa ba haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako to har yanzu dai muna kan batun rufe iyakokin da kasashen kungiyar ecowas suka yi ne inda wasu direbobi suka koka kan irin wahalar da suka fara sha kan wannan mataki daga da magaram ga rahoton da wakiliyar mutamar abari ta aiko mana Kungiyar direbobi ta jihar da magaran ta tabbatar da kasancewar lamarin a ta bakin shugaban kungiyar direbobi ta adalci wato ya dan yaro. Bayan na riga na tawo na samu direbobi wanda suka biyo hanya da wanda ya zo daga wajen hanyar megatari ba a shiga ba a huta. sa bu bari a shiga su ma daga can bu bari a shigo. Kuma sai karin information samu hanyoyin da muke bi wanda ake bi. Na ƙasa. Kamar tabbatar muku cewa na ƙasa ne ake bi. kuma su ma kanka zuwa yin ɗan barto magarya surtu ɗan barto dan najeriya bai amurka kashi yanzu shigo su ma ta dan jirba amurka kashi yanzu shiga kenan kawai duk wanda ya shiga dai ya shiga dai haka nan gaba gadi shi ne magana su ba su yana cikin kuɗa su ana shiga mai ba a shiga ta hanya kamar yadda aka tabbatar muku magana shi ne gaskiya magana isa gambo wani direba ne da ya biyo hanyar cewa ya shiga nau ne ba jiyau ba a gaskiya hanyar karo a ita take nijar najeriya duka da ita take eh, yanzu ne ma na samu da kalli samu na iso kwana na biyu ma bakin boda iyaka ta an yi ta ta nijar tarihi najeriya tarihi sai da ka biyo daji haka nan ka taho eh a zance sauri babu in ka je ka kawo kaji sai abin da Allah ya yi eh, a gaskiya ba a samu masu tsaya ba zama jama'a kanin ɗauko babu jama'a gaskiya kowa bai zawa to da ka ɗauko ɗan kakin ka samu ka samu ka san lokacin yadda na kai na samu yanzu da ma'aikata ka ce ma'ari ya kuna hini kewa ta daji na tawata wannan lamari dai zai iya kawo matsala ba karama ba cewar ba ya dan yaro idan har ba dauki wani mataki ba yana kawo matsala saboda komi zai tsada komi tsada zai yi misa komi tsada mota ta tsada sai an kewaye kuma fasinja ma rage yasi tunda mutum zai zai wani haula ba babu wani da ya kamar agwara mu duk wani san wani abu akwai a ce kowa da ka zai kenan mu mun shiga cikin galeri babu kasuwa wajen mu eh zan kewaye ne kin ga zaman da mai da lokacin da kewaye ba damuna bane ana sama mutu yanzu ke wani yayi na saboda sun tabbatar cewa an ce musu tsare hanya kenan zo su kara tsaro na samu sakamakon abin da suke mai ya bari kira mutane kawai su yi hankali na saboda komai iya faruwa saboda an ce an tseda wannan abin an tseda to akwai wasu abu suke huta kuma duk abin da faru kan muka samu. Shi dai wannan direba ya ce Aradu ta horu kurma inda ya kara da kira ga magabata da su duba wannan lamari da idan rahama. A bana kuma ba, sai na sha wuya, sai ni gala gani, ana shan wuya tsakanin galla gani. Me da aka ce an kayan da aka ce ka biyo ba hanya, aka ce ka biyo cikin daji, ai ka sha wuya. Inda iko biya ganka ba ya hankalin ga shi. Iko biya ganka ba, ke ya zaka da iko biya ganka ba. To ka sha wuya. Matsala ma akwai ta. Tunda ba a shiga yana ko matsala. Ai matsala ta samu kenan. Allah ya wani Allah sasanta abin nan. kuma Allah sa muka ba ta su ga tausayin talakawa a rika bayar mu muna zuwa muna zawa saboda hanyar neman abincin mu Tamar Abari murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar niger. a gaida Tamar Abari da wannan rahoton yanzu kuma sai rahoton mu na musamman akan yadda 'yan ƙasar niger a Najeriya ke ci gaba da mai da martani akan juyin mulkin da sojoji suka yi da kuma matakin da kungiyar ECOWAS ta ɗauka na baiwa sojojin wa'adin mako guda. Mustapha Nasiru ba tsari gare ka. Al'ummar jamhuriyar Nijar da ke zaune a Najeriya na ci gaba da mai da martani game da juyin mulkin ƙasar ta Nijar da ya ɗauki hankalin duniya matuƙa. ‘Yan ƙasar ta Nijar da ke zaune a nan jihar Niger sun ci tun bayan samun wannan labari suka shiga wani hali na damuwa tare da nuna goyon bayansu akan matakin da ƙungiyar tarayyar Afirka ta ECOWAS ta ɗauka. akan sojojin da suka kifar da gwamnatin Muhammadu Bazum. Alhaji Ɗanladi Ali shine shugaban kungiyar 'yan ƙasar Nijar da ke zaune a jihar Niger a arewa maso tsakiyar Najeriya. Ya ce tun da farko sun yi watsi da hujjojin da sojojin suka bayar na kifar da zababbiyar gwamnatin farar hular. Sannan suka yi maraba da matakin da kungiyar ECOWAS ta bayar na baiwa sojojin wa'adi. Gaskiya muna farin ciki da wannan matakin inda zai kasance shi wanda yake jagorancin cewa shi ne shugaban kasa ya yi juyin mulki ya bi wannan ra'ayin da ECOWAS suka zauna suka tattauna ya dawo da shugaban kasa saboda mu ta samu zaman lafiya saboda mu ba bukatan a ce ta kai da cewa da karhin soja za a mushi mulki a hannun soja mu ba mu ji wannan ba mu da shawarar da muke bashi shine ya haƙuri ya dawo ya bi ecos kinan da suka da suka tattauna suka yi bayanai akan shi kuma ya ba ya dawo da shi shugaban kasa wanda yake wanda aka zaɓe shi kowa ya sani zababban shugaban kasa ne gaskiya wannan dokoki da shi shugaba na ecos bola ahmed tinubu suka tattauna akan shi in haka ta riga ta faru gaskiya ba za mu ji daɗi ba gaba mu wanda muke ƙasashen nan guda biyu saboda ko yanzu haka harkokin kasuwanci ya riga ya tsaya don wanda yake cin abinci tsakanin boda da nijar najeriya kowa ya san ko wannan juyin mulkin da aka yi aka rufe boda kowa ya san wahalin da ake ciki to ina da wannan dokokin da in bai yarda da haka nan ba su shugabannin eko suka ce za su ɗora abin zai mana tsauri da yawa gaskiya juyin mulkin na ƙasar nijar dai a wannan karo ya ɗauki hankalin duniya matuka. bisa la'akari da sauran juye-juyen mulkin da suka faru a kasashen afirka ta yamma malam muhammad iro shine kakakin kungiyar 'yan kasar nijar da ke zaune a nigeria ya yi karin haske akan dalilin da ya sa kifar da gwamnatin muhammadu bazum ta ɗauki hankalin duniya matuka. an sha mulki a kasashe da dama amma ko a turawa yau da asuba da na bibiya na ji wani yana cewa shi bai ga juyin mulki da ya dauki hankalin duniya kamar wani juyin mulki na Nijar ba mm. to amma kuma shi ma nan baturan abin da yake cewa ya ce wato alamomi mai kyau da shi shugaba Muhammadu eh, Bazum ya nuna a somita somita da yawa da aka yi a duniya wanda karara an gani a kasa ba labari ne ba ya ce wannan yana cikin abin da ya gamsa da kasashen duniya suka tabbatar da cewa bawan Allah nan wato mutum ne wanda yake siffanta demokaradiyya kamar yadda ya kamata mutum ne wanda yake ba demokaradiyya hakkinta wanda kuma yake sa ido a ƙasar sosai wanda kuma yake kare hakkin sauran ƙasashe na duniya dangantaka tsakanin da su shi ma tafarkin demokaradiyya to iyakar gwalgwado mutum ne wanda ke kwatantawa shi yasa duka kasashen duniya in dai masu goyon bayan demokaradiyya ne za ga gaba daya an zabura ana juyayi game da wannan juyin mulkin kuma ana fatan cewa a kawo ɗauki da gaugawa don a kawo karshen wannan juyin mulkin a tabbatar cewa muhammadu bazum ya dawo ya ci gaba da aiki kuma da gwamnatinsa. To shi ma dai Malam Suleiman Idris da ke zaman ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar 'yan Nijar da ke zaune a jihar Niger ya yi ƙarin haske a kan dalilinsu na ƙin amincewa da hujjojin da sojojin suka bayar na yin juyin mulkin. Gaskiya hujjojin nan wallahi ba mu da su ba. Saboda da akwai su da mun ji tun a baya. to amma yanzu gaskiya da abin sun riga sun aikata kuma daga baya suka hudu wannan kaga dole dai a shurare su amma ba da da akwai shi da mun shi eh amma bamu samu wannan bayanin ba kawai da suka gama aiki suka yi mulkin su suka zo suka faɗi wannan bayani daga baya eh. yanzu gashi wannan ita kungiya ta ECOWAS me ra'ayinka akan wayannan dokoki da kuma ka'idojin da yawwa alhamdulillah wannan kungiya ta ECOWAS abinda nake so da ita wannan takunkumi da ta ita ECOWAS ni ya mun daidai ga sojojin nan gaskiya su haƙura su mai da ba aiki mulkin shi kawai mu zama a zauna lafiya. Jin ma yadda za a yi a kawar da sojojin nan a yi ku a wajen. A mu da ma yanzu sojojin nan su bar mu kawai mu mulki nan mu mun haɗuwa nan insha mu Allah mu dai su bar mu kasar mu ta zama na lafiya. Eh, a yi a kawar da su a san ta hanyar mu zuwa da jini ne ba masu mun ji an ce ko da hannun ko da ƙarfi to wannan shine ba mu ji daɗin shi ba. So da kasar mu za ta ci baya kuma za iyalinmu ne da uwayenmu ne da ɗiyanmu a gurin za a kalkashe. Kuna nan kun san matsalolin da 'yan Nijar suke fama da shi ta yi sojojin nan sun hango wasu abubuwa ku kuna nan kun san abin da ke da. To gaskiya mu dai a dubin da muka hango wannan mulkin da na baya ba wani matsala su kuma abin da suka hango yi na abin su ne a gwamnatanci tsakanin su so su amma a talaka dai babu shi wannan a zahiri babu wani matsala mulkin ba su. Su ma dai waɗannan 'yan ƙasar ta Nijar da ke zaune a birnin Mina ga abin da suke cewa akan wannan al'amari. sunana dahir abdullahi ni ne disbilin ofisa a nan mu na hokon sai jihar niger state wani halin da kasar niger cike ciki tsakani da allah bai mana daɗi ba kuma duk wanda yake abin gaɗin demokaradiyya abin bai masa daɗi ba da mu 'yan uwanmu na najeriya da 'yan uwanmu da suke niger da mu kanmu wani abin bai mana daɗi ba akan juyin mulkin nan so gaskiya muna zaman jiyayi akan wani abu wato zaman juyayi kuke hmm. yanzu ya kuke samun labarin yan uwanku na gida bayan rufe bodan nan da aka yi eh to gaskiya ba daɗi don gaskiya rufe bodan nan da aka yi ba alkhairi ba ne yanzu batun kasuwanci mun san akwai 'yan kasuwa na nan da ke zuwa can da na nan da ke zuwa yanzu daga lokacin zuwa yanzu wani hali ake to ai daga lokacin zuwa yanzu kai ma ka san kasuwanci zai zai dan taɓarɓare ba za a ji daɗin shi ba gaskiya akan wannan rufe bodan da aka yi kowa da mu najeriya da muke na najeriya su da suke nijar ba wanda yake jin daɗi kuma gaskiya an takura daga karshe fatan fatan mu wannan abin da ke faruwa allah ya sanya mana shi muna fatan wannan sojojin da su sauran masu shiga tsakani allah ya sa a daidaita kuma allah ya sa shugabanmu ba zai mai adalci allah ya dawo mana da shi sunana haliru garba ni ne pro na hukun sai niger state so yan niger da kenan eh, kungiyar yan niger mazam na niger state ni dan tulu ne um, a gaskiyar magana mu dai mai bakin cikin wannan abin da ya faru a kasar mu saboda ni juyayen wannan abin ma ya kama ne ko bacci ma gaskiya ba na iya yi saboda ban ji daɗin wannan abun ba kuma yawancin ma 'yan najeriya muke tare da su za ga mutum ya zo har gida ya same ka ce ma wani ya abu ya faru haka a ƙasa ku ana tunanin wannan an samu shugaba na kwarai mai adalci kuma ga abin da ya biyo baya ai ana juyin mulki ne da an samu jayayya tsakanin 'yan siyasa wasu wasu haka amma haka kawai dan dai wani ra'ayi sai a zo a ce an juyin mulki gaskiya mu dai mun bakin cikin wannan kuma ba ma goyon wannan abun gaskiya yanzu dai a dawo da bazum gaskiya muna fatan a dawo da muhammadu bazum ya ci gaba da mulkin sa kuma muna roƙon eh, muna fatan demokradiyya ta dore a ƙasashen mu na afirka ba mu fatan mulkin soja mulkin soja ba ci gaba ne a gaskiyar magana a ko ina ci baya ne a ƙasa tunda soja bai kama ci gaba kasa ka sai dai ne na kasa kasa gaba ke daya wanda aka yi sani da Umar Bishai da nan na Niger State dan Niger na cikakke dan region zandarwa to abin da zamu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan irin wasu abubuwa da suke faruwa a kasashen wasu ma da zaka yi ciwo haka ya zo ya faru a kasanka ko da ke dama ba bako bane a kasar mu ana yin shi da sautari da dama amma akwai hujjojin da yake kawa a yi shi to sai kasance wannan ba wata hujja ba komai abin ya faru don wani kaga ya mai ma yana mamakin ya ne aka yi juyin milkin ba a yanzu dai hankali ya koma a tsakanin sojojin kasar ta Nijar da kuma kungiyar ta tarayyar Afirka wato ECOWAS domin ganin yadda za ta kaya bayan cikar wa'adin da aka bai wa sojojin. Mustapha Nasiru Batsari murya Afirka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na wannan ranar ta yau da mutuwar matashin dan wasan tseren keke BTT ta kasar Amurka maganis White wanda ya haɗu da ajalinsa a ranar Lahadi da ta gabata a Boulder a Colorado a kasar Amurka bayan da wata mota ta hankaɗe shi dan shekaru goma sha bakwai a duniya matashin dan kasar Amurka din na shirye-shiryen shiga wasannin duniya na tseren keke da nuna irin hikimomin da Allah ya uwace mutum a duniya da keke da zai wakana Scotland a Glasgow daga biyar zuwa sha uku ga wannan wata na August na wannan shekara lokacin da abin ya rutsa da shi hukumar tseren keke ta kasar Amurka a cikin wata sanarwa da ta shiddo a ranar jiya Litinin ta nuna alhininta game da wannan rashin da ta yi inda ta ce ba karamar hasara ba ce ga kasar Amurka da ma duniyar tseren keke baki daya. A wani fannin kuma ɗazu-ɗazu ne aka kammala wasan sada zumunci tsakanin PSG Paris Saint-Germain ta kasar Faransa da Inter Milan ta kasar Italiya inda PSG Paris Saint-Germain Germain ta sha kashi ɗaya da biyu a wasanni hudu na shirya 'yan wasanta shiga kakar kwallon kafa ta shekara ta 2023-2024 mai shirin kamawa kungiyar Paris Saint-Germain PSG ta yi nasara ɗaya da can su guda yayin da ta sha kashi sau biyu sai dai wasannin kungiyar guda uku na baya-bayan nan ta yi su ne ba tare da tauraron ta ba Kylian Mbappe da ke tsakiyar wata ja'in ja da shi da hukumomin kungiyar ta kwallon kafa ta PSG ko Paris Saint-Germain game da maganar kara tsawaita kwantaragen sa har zuwa shekara ta biyar dan wasan zai kammala kwantaragin sa da ke ci yanzu haka a ƙarshen watan julai na shekara ta da da ishirin hudu abinda ya sa neman ya kara saka hannu zuwa shekara ta da da ishirin biyar ga kwantaragen sa domin kar ya fice kyauta daga hannun ƙungiyarsa ta PSG dan wasan tun da yana yaro ne yake mafalkin zawarcin bugawa club din Real Madrid na kasar spain wanda ake ganin can ne yake so ya dosa kungiyar da ake ganin a halin yanzu ba ta da kuɗin da za ta sayan dan wasar kile mbappe ya ingice ta yadda kulob din al ihlal na kasar saudi arabia ya yi masa inda ya ce zai sayan dan wasar a tsabar kuɗi miliyan euro 332 da ke iya kasancewa biliyon 218 na sefa da miliyan 788 yayin da za a baiwa dan wasar euro miliyon 700 na euro a tsawon shekara daya kenan biliyon 461 da miliyon 300 na Sefam, a dai jiya ne 31 ga watan yuli aka zo karshen wa'adin da kungiyar psg ta baiwa kiliyan mbappe na kara tsawaita kwantaragensa da shekara guda ko kuma ya nemi kungiyar da za ta sayansa kungiyoyin liverpool ta birtaniya da fc barcelona ta spain na mafalkin sayan ɗan ɗan wasan a wannan shekara. Shiko Usman Dambele ɗan ƙasar Faransa da ke bugawa club ɗin Barcelona ta ƙasar Spain yana gab da koma Paris Saint-Germain duk da yake a jiya ne 31 ga watan Julai kuɗin sayansa suka tashi daga miliyan hamsin zuwa miliyon 100 na euro ana zaton ƙungiyoyin PSG da ta Barcelona na iya cimma wata maslaha nan ba da jumawa ba Haruna Mamman Bako da birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka. amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako yanzu kuma ga labarai a takaice a yau talata ƙasar faransa ta ce za ta fara kwashe 'yan kasarta da ma 'yan kasashen turai daga nijar yayin da aka dushi mako guda da sojoji suka kwace iko a ƙasar ma'aikatar harkokin wajen faransa ta bayyana cikin wata sanarwa da ta fitar cewa ta yanke shawarar kwashe 'yan kasar tata daga Nijar ne sakamakon harin da aka kai wa ofishin jakadancin ta da ke birnin Yamai da kuma rufe sararin samaniyar kasar. A fara bikin ranar shayar da mama ta duniya a yau talata masu fafutukar kare hakkin yara sun yi kira da a ci gaba da shayar da jarirai nonon uwa a matsayin abu mafi dacewa domin kare yara ƙanana daga cututtuka da kare rayuwarsu. Ƙungiyar lafiya ta duniya da asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce shayar jarirai nonon uwa zalla zai iya kare rayukan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar su dubu ɗari takwas da ashirin a kowace shekara. jami'ai a pakistan sun ce adadin waɗanda suka rasa ra'arukansu sakamakon bam ɗin da wani ɗan ƙunar bakin wake tayar a ranar lahadin da ta gabata yayin wani taron siyasa a yankin arewa maso yamma na ƙasar ya ƙaru zuwa arba'in da shida. inda aka ce wani mutum guda ma ya rasa ransa a daren jiya hukumomin kasar dai sun karyata yawan adadin mutanen da suka rasa ransu na hamsin da hudu da wasu kafafen yada labarai suka rika yadawa fashewar bam ɗin ya afku ne a yayin wani babban taron wata jam'iyyar siyasa ta addini jama'at ulema islam a garin har da ke shiyar kabilar banju kusa da kan iyaka pakistan da afghanistan a jiya litinin dai aka fara jana'izar waɗanda suka rasu Ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayin Islama sun ɗauki alhakin kai harin cikin wata sanarwa da suka fitar a jiya Litinin. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku josa sa abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin hawa sharif da ta karanto labarai da julie leather da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu nick Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum. <laughs>